وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين bayani akan manufar hudubar mu yau shine abubuwa suna tafiya suna dawowa haka rayuwar take haka duniyar take su tafi su dawo tilkal ayyamu da dawilu ha bainan nas haka abin yake su tafi su dawo kuma daga nan ha zuwa tashin kiyama haka zai tafi wannan sunan Allah ne a ban ƙasa sai sa hudubar yau ta shafi kowa da kowa ta shafe ni ta shafi ɗalibaina ta shafi waɗanda ba ɗalibaina ba ta shafi kafirai ta shafi munafukai ta shafi eh, mushirikai, ta shafi mutanen da ta shafi mutanen yanzu har tashin kiyama a ce dai hudu ba ɗin ta shafi kowa da kowa ne tunda kwanakin da suke gudu suke zuwa su je su dawo sun shafi kowa da kowa sun shafi musulmi sun shafi wadda ba musulmi ba sun shafi ɗalibi sun shafi wadda ba ɗalibi ba kowa da kowa yana cikin tadbiri ne na Allah yudabbiru al'amura minas sama' Allah shi ke hukunta al'amura ya saukar da su zuwa ban ƙasa kuma dole su tafi yadda ya shirya su ba za su saba ba me yasa na ce ban ta shafe mu ta yin da ta shafe mu da suke ji wajen makiya ko mahasada ko maɓarnata da dai sauransu idan suka ji wannan maganganu hankalinsu yakan tashi to ne yake son in ba su haƙuri da ni na, ce mu yi haƙuri haka abin yake ba canji haka abin yake haka abin yake kamata hankalina ko hankalin ka kai ɗalibi ya tashi ba in ka je wani yana maganganu ko na banza ko na sharri ko na ƙage ko na ƙazafi wai ka samu damuwa ba dalili waɗansu sukan same ni wasu bugo waya cin abubuwa da suke ji waɗansu suna faɗa tsoronsu baya musu daɗi to dama kana son ka ji mai daɗi wurin kowa ne ai ba wadda ya ji mai daɗi wurin kowa babu shi ko manzon Allah bai ji mai daɗi wurin kowa ba ko annabawan Allah dole in ka ji mai daɗi za ka ji marar daɗi in ka ji mai daɗi za ka ji marar daɗi in ka samu masoyi za ka samu maƙi wannan sunan Allah ce a ban ƙasa mutane ba su zama ɗaya mutane ba su zama ɗaya sai za ke cewa masu irin wannan tunani Allah ku yi haƙuri wannan da'awan kafin in fara ta sai da na shirya duk abin da na fuskanta na sani sai kaɗan wadda Allah ya ɓoye mu ba wani abin da ya faru wallahi wadda ban yi tsammaninsa ba kai ni wadda na yi tsammani ma har yanzu ma bai faru ba lai har yanzu bai faru ba saboda an ka karanta tarihi ba wani abu wadda yake bako cikin abin da yake faruwa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas duk abin da za a yi maka a yau an yi wa wani ya wuce da wadda ya yin da wadda aka yi masa duk sun tafi kowa kuma ya tarar da abin da ya yi ko mai kyau ko mummuna to me a ciki me sabo me bako duk abin da za a yi maka an yi wa wani mai yiwa ma wadda aka yi masa ma ya fi naka ya fi wadda aka yi maka to me ba a ciki akwai mutumin da zai faɗa da gaskiya ko yi faɗa da mai jaddada addini saboda wata manufa tasa saboda ma wata manufa tasa manufan nan kuma ta sha bamban to tun da shike haka ne manufa ta sha bamban to kai mai karantarwa me ya kamata ka yi ka dogara ga Allah ka dogara ga wa ga Allah ka kuma yi don Allah ɗin wa man tawakkal alalla, a huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi duk wanda ya dogara ga Allah hakikanin dogaro to Allah zai isar masa karka wa mutane da abin da suke aikatawa ko suke faɗa a kanka in ka biya musu to ka faɗi baka ci nasara ba kuma dama ai sun so suke yi ka biye musu ɗin don ka yi felin don ka gaza cimma muradunka manufanka yanzu dubi a cikin suratul an'ami aya ta ɗari da goma sha ɗaya. Allah maɗaukin sarki ya ce, walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aksarahum yajhalun Allah ya ce da za mu saukar da mala'iku su zo ƙarara mutane su gansu ƙiri-ƙiri kuma mala'iku su sabo cikin halittarsu mala'ikun nan su zo ko a matsayin annabawa ko a matsayin manzanni ko kuma zuwa a matsayin shaida ma duk annabin da aka aiko ko manzon da aka aiko su rika ce musu annabin nan fa manzon nan fa daga wurin Allah yake mu ne shaida Allah ya turo mu mu shaida Allah ce mutane ba za su yadda ba wallahi wasu ba za su yadda ba to me ka gani a ce mala'ikun sun ko daga sama su zo wajen mai karantarwa su ce mai karantarwa na fa gaskiya yake faɗa Allah ya turo mu mu zama shaida Allah mutane da yawa ba za su karba ba to me ka gani Allah ce kai wa kallamahumul maut da Allah dai sa waɗanda suka mutu suka tafi lahira su taso su dawo su zo su ba da labari su ce kai abin nan da annabawa suka faɗa abin da masu wa'azi suka faɗa mu fa mu naune ga jiyau ne mun je fa mun gani ku gaskata su ku yadda da su wallahi waɗansu ba za su yadda ba kai Allah ya ce wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula da komai da komai na duniya na tsoratarwa ta shankali mu kawo su gaba da gaba mutane suna gani ba za su imani ba ba za su yadda ba ta kuka gani akwai wani mai fasahar da dai zo ko mai iya wa'azi ko mai iya karantarwa ko mai haƙuri ko mai rarrashi ko mai laushi da dai sa duk abin da ya faɗa na gaskiya mutane su karba akwai haka 'yan usulubi ku yi hankali 'yan usulubi Allah ku yi hankali kada ku ɓaci gaskiya da sunan usulubi laikar ku ji tsoron Allah ka ji fa Allah ke ce da dai turo mala'iku daga sama su zo suna ba da shaida cewa abinda ake faɗa gaskiya ne ba za a yadda ba da matattu duk suka mutu a taso cikin kabari su zo su ba da shaidan abinda mai wa'azi ya faɗa gaskiya ne ba za a yadda ba wasu ba za su yadda ba Allah ce kai da komai da komai wanda zai iya bada shaida mu tara su wuri guda su zo gaban mutane suna biya ba na yadda ba illa an yasha Allah sai in Allah ya so to Allah ka samu cikin wanda ka so din amin eh Allah ce walakinna aktharuhum yajhalun Allah ce majoritin mutane jahilai ne majoritin mutane jahilai ne sun jahilci girman Allah sun jahilci gaskiya sun jahilci azaban Allah sun jahilci ni'iman Allah ba san girman ni'iman Allah ba ba san girman azaban Allah ba sai yasa mutane ko an nuna musu gaskiya ba sa yarda sai wanda Allah ya so ɗan kaɗan Allah ka sa mu cikin ɗan kaɗan ɗin da ka so to tun da haka al'amarin yake me ya rage mana mu masu karantarwa masu kokarin jaddada addini abu biyu kamar yadda na faɗa ikhlasi don Allah na biyu kuma haƙuri da kawai da kai ga abin mutane suke faɗa ko suke aikatawa in mun yi wannan za mu ci nasara mu yi don Allah mu yi haƙuri dubi Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli gurura Allah ya ce haka abun yake haka sunnar take mun sanya mu kowane annabi maƙiyi abokin gaba daga cikin shedanun mutane da aljanu kowane annabi to ya raka kenan kowane annabi ba ba ware ba wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin insu kowane annabi da usulubin nasa da iya karatun nasa da komai duda da akwai akwai maki da aka saka masa usulubin ba dai masa ba duk usulubin ka inda za ka rika shafa kansa kana rarrashinsa kana gaya masa mai daɗi wala ba zai yadda ba sai ya yi gaba da kai to ya yi kenan kawai sai ka faɗi gaskiya ka tsaya ka doge a kanta ka faɗi gaskiya ka doge zagin mai zagi kazafin mai kazafi sharrin mai sharri kare girgiza ka ko da wasa in kuma ka girgiza to ka taɓe kuma baka ci jarrabawan ba baka ci ba karanta tarihin duk masu karantarwa da waɗanda aka azabtar da waɗanda aka kashe me natijar me sakamakon ai waɗanda suka kashe su da waɗanda suka cutar da su manufa ɗaya ce dama manufa ɗaya ne duk manufarsu kuma har yau manufar ɗaya ce menene me manufar ka daina in ka daina an zauna lafiya to sun daina mu za mu daina wallahi ba zan daina ba fa wallahi ba fa zan daina ba fa yanzu ya rage naka kaji na faɗa ba zan daina ba ko ka ƙara totur ka ƙara danna accelerating ko ka taka birki wannan ya rage naka kuma amma in kana yi ne don in daina don bakar magana don sharri don kazafi wala ka aikin banza wala ka aikin banza me yiwa ma kai kana wajen bauchi ne yanzu abin abun bako je maka wadda suka shekara talatin da fara wannan da'awa sun san me ya faru sun samu da kai ne yanzu da kake kano kake maiduguri ko kaduna ko wata jiha saboda zuwan social media ya je maka amma lokacin da ba social media kowa san me ya faru a bauchi wannan bai dakatar ba bai hana ba to yanzu ne kuma dai dakatar a lokacin da da'awan ma an yi ƙoƙarin a hana ta fita daga masallacin nan kar ma ta fita daga masallacin to sai ta fita kuma ta shiga garin aka nemi a hana ta fita waje sai ta fita yanzu ta fita ta je cikin Najeriya ta ma je Afirka ta ma je duniya to sai ya kuma ta an ci nasara ko ba ci ba wallahi tala an ci nasara ni ne ma don gaya muku an ci nasara domin ni ne nake communication da mutanen duniya ni nake jin me suke faɗa na ƙarfafa gwiwa Allah ni na san cewan dawan ta ce ko ba ku sani ba kuna ji ai bai kai nawo ba tunda ni ai ya shafe ni ne kai tsaye ni ne mai da'awar ni yake kira da safen nan ma na yi magana da wanda ga Maiduguri kusan kusan awa guda yake gaya min natija da ci gaban wannan da'awan a Maiduguri ta waya fa kuma yace ya nemi waya ta sama da what yace Asadu Sunna ya bashi bai samu saduwa da ni ba waye ya bashi waye ya bashi waye bashi sai yau Allah ya taimako zai ma zo nan malami ne Allah ya kawo shi amin saboda nan kada gwiwanmu ta yi sanyi ba a sanyin gwiwa haka abun yake Sunan Allah ne wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin haka abun yake yuhi ba'dhum ila ba'd taimakekeniya ake yi tsakanin waɗannan shedanu yanzu dubi inda zaka yi da'awa ka shirya cewa duk wani kafiri na duniya duk wani munafiki duk wani mushriki sai ya yake ka ka sa wannan a ciki ka ji ɗaya na biyu ka sa ran duk wani ɗan bidi'a duk wani kudugun ɗan bidi'a sai ya yake ka nawa kenan biyu na uku ka sa ran cewa duk wani mai hasada da hikidu sai ya yaƙe ka nawa kenan na hudu ka sa ran duk wani tacaccen criminal mujrimi yan filafilai ne yan dirama ne yan luwaɗi ne yan kaɗe-kaɗe ne kowaye sai ya yaƙe ka ka san wannan kawai ka shirya ma kanka in ka shirya wannan ba to kar fara da'awa duk wani criminal duk wani mujrimi wallahi sai ya yaƙe ka me yasa haka wa kazalika ja'alna li kulli na aduwan min al mujrimin duk wani allabin Allah an sa masa maki abokin gaba cikin mujrimai kiriminal kuma duk wanda na ambata dinnan mujrimai ne kafiri mujrimi ne kiriminal ne mushiriki munafiki ko ba gane Ɗan dan bid'a maɓarnata mahasada duk mujrimai ne ina zuwa ai ban gama ba wato kuna ci da zoci ai lissafi nake yi <laughs> shi mai hasada ko mai hikidu shi yana ganin a tunani irin nasa na rashin kin yadda da ƙaddara da rashin kin yadda da ikon Allah yana ganin an baka wani matsayi wanda ya wuce nasa sai daga kaman bai kamata Allah ya haka ba yana ga bai kamata Allah ya haka ba mutumin da na fi shi ilimi yau shi ake ji mutumin da na riga shi farawa yau shi ake ji a sakamakon haka sai ya tsiri fada da kai kamar yadda shedan alaihi la'inullah yaga cewa yafi yafi annabi adam yaga shi aka riga halitta yana cikin mala'iku aka zo aka halici annabi adam a gabansa da yumbu sai sai ta motsa giyar. hasada me yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ce Allah wannan da kace in gaishe shi na fi shi ni da kalice ni daga wuta kalice ni daga yunbu? kuma in gaishe shi sai yaki yayi girman kai sai kafurce saboda hasada to kasara in inda kai da'awa akwai waɗansu hatta masu kiran kansu ahlus sunna wala saboda hasada ba za su goyi bayan ba domin suna ganin in suka goyi bayanka kamar kai ka ɗaukaka ne su kuma ba sun koma ƙasa sun sun koma ƙasa kenan sun yi saranda sun yarda su ba kowa ba ne kai ne kowa saboda haka nan ko gaskiya ka faɗa sai sun yi faɗa da ita saboda haka nan wanda ya san wannan me ya kamata ya yi ya yi banza da su ya yi haƙuri sannan in za ka yi da'awa kasancewan duk wani mujirmin shugaba duk wani mabarnacin shugaba da yake gwamnati wala sai ya faɗa da kai ka sa ranka duk wata lalacacciyar gwamnati duk wani lalacecin shugaba wala sai ya faɗa da kai in baka yadda da magana na ba koma tarihi su suka fara faɗa da manzo Allah a Makka ba shugabanni ba wa ya faɗa da Annabi Musa su al kai fada da annabi nuhu wa qala mala'u allazina kafaru ba mala'u ba ne su ai mala'u gaban shugabanni duk wani annabi Ibrahim ya fada da shi gaban shugabanni duk wani annabin Allah da aka aiko ko manzo waɗanda suke fara fada da shi shugabanni ne musamman a samu malaman bid'a a ƙarƙashinsa su rika zuga shi ma'amun ai khalifa ne cikin khalifofi ba shi fada da Imam Ahmad ba me yasa ya fada da Imam Ahmad Udogan 'yan bidi'a su suka mai gwamnatin su suke juya ta ma kamawa ne tsarawa ne dakiwa ne hanawa su ne ta kai ma imam Ahmad aka masa har duka an masa hatsari shi an shayi saboda malaman bidi'a kuma abin yake duk lokacin da malaman bidi'a suka shiga gwamnati to malamin suna ya shiga uku wannan jarrabawa ce haka yake a tarihi ba canja duk lokacin da aka ce malamin bid'a yana da baki a gwamnatin da take ci a take ci to wani malamin suna shiga uku wannan haka yake a tarihi domin su malaman bid'a ba za su iya faɗa da wannan malamin sunnan ba a ilmance to abin da suke yi sai su karkata sai su zuga gwamnati ta yi musu faɗan da su ba za su iya ba kuma abin da ya faru kenan anan Bauchi ko ba shi bane 'yan bidi'an bauchi 'yan ɗariku mun yi muƙabala da su ba su sha da daɗi ba an yi a gidan sarki da su an yi a nan masallaci na da su ba su cimma burinsu ba ba su sha da daɗi ba ni ne ma na ƙure su to yanzu mai rage musu su yi amfani da gwamnati sun sa carab da matsalar iyaka na abu da iyaka na ta taso sai gidan gwamnati zai ta da fitina ya zagi annabi wanda ya zagi annabi musiba da ta zo in kuna son zaman lafiya fa a kama shi ba a ɗauki mataki a kansa ba kada ba musiba ta zo ya zagi waliyai ya ya zo ga kan annabi to shi ko ba ilimi yake da shi ba shiru sai aka aka daɗa danna totur mota ha tashi take kanta na tashi dama shi ma da nasa to yanzu kun san yan izalan jos yan gargajiya wallahi talai su ma sun fara haka su ma suna son gwamnati ta shigo ta yi musu aiki har sun fara tuntuɓa ba san cewa akwai almajirai na aure ina da labari ba duk daga kama suke suka ina a idanuna ina kallo amma dai har yanzu ba su cimma burinsu ba dan abin da suka dan abin da suka dan taka kaɗan ba su cimma burinsu ba wannan shari'ar da ta dan yi laushi din nan ta dan yi ta sauki to an an an dawo da ita <laughs> amma za ta mutu hakin banza ni ba ta damu na <laughs> za ta mutu me ruwan kashe ta din yana nan kullama auqadu naran lil harbi atafa Allah haka Allah ya faɗa yace duk lokacin da mujrimai suka kunna wutan yaƙi wutan fitina Allah ya zuba mata ruwa to yanzu mai zuba ruwan ma yana nan yana kuma da ruwan ku kawo sammat na mun ji su kawo ku kawo damu kuma karba ku kawo idan sun shirya da su kawo ku kawo yan izalan jazo su ne suke ta bibibiya ita e, yi san yanzu a farfado da ita a yi mana maganinsa <laughs> Allah Allah Allah Allah Allah ka da faɗa da rashin gaskiya Allah karka za mu yi faɗa rashin gaskiya Allah ka san an nuna mana gaskiya mu bita mu daina kame kame Allah ya kame kame ba zai kai ku ba Allah ya magoya ba ku da yawa dubbayan suna dawowa kan kan daidai Allah ya sun daina kafirta musulmi suna kuma bin musulmi sallah yanzu suna fi sun fara cin yanka sun fara sallama wa musulmi Allah ya labari ta ko'ina wallahi mu gode ma Allah wannan ba karamin jihadi bane a yaki mummunar bid'a a hada kan musulmi wallahi ba karamin jihadi bane wannan Allah ka ba mu ladan wannan jihadin amin saboda kana in kace zaka yi kira zaka jaddada addini duk wata lalacecciyar gwamnati sai ta yi fada da kai akwai malamai da yawa wasu an daka su wasu an daure su wasu an kore su a gari wasu ma an kashe su amma sai dai daɗin abun Allah da hikimarsa waɗanda suka yi faɗa ɗan ko suka yi duka ɗin ko suka yi kisa ɗin idan sun mutu ba ka ƙara jinsu, sai dai in wani tarihi ya taso wala Allah kan binne su yakan binne tarihinsu yanzu aka tambaye ka gaya mun mutane biyar kacal wanda suka yi fada da Imam Ahmad za ka iya sani to akwai ɗaruruka malamai sun yi fada da shi Allah ya binne su Ibn Taymiyyah ɗaruruka sun yi fada da su wala ba za ka iya irga mutum biyar ba yanzu wanda ake jin su duk Allah ya binne su kai bari mu ba ku misali nan ku so da ku ganewa ga Adam Albani Zaria wanda ya rasu ba da dadewa ba kun san a cikin Zariyan da malaman Bidi'a? da masu ƙaryan sunna duk sun yaƙe shi to yanzu a zariya wasu sun mutu suna raye wa kake ji bayan shi bayan shi wa kake ji wallahi ba kuma za a ji su ba Ɗauki malam Jafar a Kano yan bidiya sun yaƙe shi haka ne da wasu masu hasada da malaman sunna wa kake ji yanzu to Allah haka Allah yake haka Allah yake tun a duniya sai Allah ya bunne su yau ina suna sulka kabar suke yau ka nemi kasa ɗin nasul Kabar a garin nan an haɗa ka da aiki amma kuna da nawa amma kuna ana da nakalar rawi saboda ya dan taimaka wajen tauhidi ko da dai dan a sa dan yi dariya dai zaka ji amma wala ina sulhu Kabar ka neme shi ka rasa a garin nan eh tak an baka aiki amma babban malami ne a Kano shi ya daure gindin maukibi ana zuwa ana bautan kabari ko ba shi bane ba ku taba jin nasa ba wai wai wai taba jin kasa ɗinsa ba ni ina ji ni akan kasa ɗinsa aka dakatar da program ina gidan rediyo Bauchi ko ba ka bane malam Sagiru na Riyadu Salihin na mu da Riyadu Salihin aka dakatar lokacin malam sali yana program manager gashi nan a BRC Bauchi shi ne program manager aka yi makirci ta ƙasa wani Riyadu Salim bai shafi ma wannan kes ɗin ba aka dakatar Tsarakan nan tilkal ayyamu dawiluha bainan nas haka su tafi su dawo su tafi su dawo haka abin yake wallahi duk wanda kaga sunansa ya wanzu ko bayan ya mutu to ana kyauta zaton yayi don Allah kuma wallahi wanda ya don Allah ko ya mutu bai mutu ba Allah zai bar ambatan sunansa cikin al'umma kaji ana masa addu'a kaji ana masa addu'a wanda shi lokacin daman ta kubce masa na yin addu'a amma bayan Allah sai ka suna masa addu'a ya samu lisanin sidikin fil ne? fil akhirin lisana sidikin fil ya samu harci, magana mai kyau a wajen yan ƙarshe yan baya filahirin kenan yan ƙarshe shi ya mutu amma gashi ana ambaton sa ne da alheri to mu ma muna sa ran in Allah ɗauki rayuwanmu, mu samu lisanin sidikin fil a ambace mu a yi mana addu'a mai yiwa ma an wata matsala ta taso a ce kai yau ga ranar su idrisu da yana nan da sai ya yi magana kan wannan da sai ya warware wannan matsala ka san ka sani alheri mutum sai baya nan sai rada wani aiki ya taso shi ne zai yi kuma baya nan ne zai kuma baya nan shikenan sai zaman Allah ya ce za a yi rashin masu karantarwa malamai Ya ce ba wai wai ana da ilimi ne Allah zai cire ilimin su zama jahili a'a malaman ne za su tafi ta hanyar mutuwa duk wanda ya mutu samun irin sa wahala ne shikenan kuma duk wanda ya mutu samun irin sa ya zama wahala cikin al'umma wannan shine gaskiyar magana saboda hakan nan mu yi hakuri haka abun yake za mu ji maganganu iri-iri ta maka su dame mu in ma ya tsaya ga magana ta alhamdulillah in dai ba kai gare mu ba ya tsaya ga zagi ga kazafi ga sharri Ayi mu gode ma Allah kurkuku da aka kai ni kwata kwata fa kwana 45 nayi da shiga na ɗaya da na biyu da na uku din duka har hankalin wasu ya tashi suna ta kuka to me kace da ibnu taymiya kuma a ciki bai mutu wanda an kasa iliminsa ɗari ba ni da ɗaya ba ni da ɗaya a kurkuku bai mutu kuma kurkukun ya yi a gari gari ƙasa ƙasa duk inda yaje sai an ɗaure shi a masar ma an ɗaure shi a masar ma a falastin ma ya ka ɗaure shi saboda faɗa da bidi'a yaƙan shirka da tsaye da tauhidi duk inda ya je malaman bidiya sai sun masa sharri sai sun haɗa shi da gwamnati kai akwai wanda ma ya ci kwalan ibnu taymiya haka dan tsaban haushi wani malami ci kwalan sa dai buge shi mutane suka kwace ibnu taymiya a hannunsa bayan ya hada shi da gwamnati bai tasiri ba kuma sai ya ci kwalan ibnu taymiya shi ya zama shine mai kara shine dan sanda wai zai kai shi wajen gwamnati ana ta neman sa an rasa kawai sai ya ci karo da ibnu taymiya <laughs> kan titi kuma shi zai kai shi shine mai kara shine dan sanda kuma ma yana so ya zama alkali ya hukunci da kira kwace ibnu taymiya a hannunsa haka nan idan mahasada da malaman bidi'a ya zato ya tsaya ne ga baki ba su kai ga lafiyanmu ba mu gode Allah kun tuna akan sallan juma'a nan ba da ke mu ba aka je aka tsare mu A an buge mu aka ji aka mu da yan fashi kwana goma sha ɗaya ba beli wadda kuma a dokan ƙasar nan within 24 hours ya kamata a yi cajin ka to court a gaya ma laifin ka amma sha ɗaya da yan fashi aka haɗa mu kawai mun yi sallan juma'a ba izinin sarki iyakarta ba kenan iyakarta kenan mun yi sallan juma'a ba ba izinin sarki alƙalin hana ya cewa malam idrisu wa ya baka izini na ce allah to da ke jahili ne shi alƙalin sai ce to aiko cikin lahallari in an yi maganin juma'a na shekaru ya kake ba ba alhallari ba maganin juma'a alhallari ba yadda aka yi maganin alhallari a da izinin sarki alhallari babu in dai al'akadari ne na abdurrahman babu shi faraskito eh. faraskito ɗin ya ma mutu an yi lela na nan an su ɗan ladi Sai to na eh, ba su gama bincike ba bai ba gama bincike ba da aka koma sai aka karo wai cewa magana daga maganan juma'a sai aka mai aka aka karo cewa ta da hankali da zuwa da sabon addini <laughs> wai da sabon addini ajira to ai a dokar Najeriya ba hada zuwa da sabon addini ba a dokar Najeriya ba ba hana kada zuwa da sabon addini ba inda ba dokar Najeriya ne ta aka ce mun kaddamar da tashin hankali yanda Allah sallan juma'a kaddamar tashin hankali ne prosecutor fa ya zo da shi ba ya mutu wai lokacin ma da na kira sunansa wai sai yana gaya a kotun ba yana ce wai na rena shi wai shi inspector ne bai sa ban ce inspector dan ladi ba sai yana kiransa da sunansa gatsau to sai ce sai ce wa alƙalin wai a bashi sati mai zuwa zai zo da exhibit zai zo da shaidar mun kaddamar tashin hankali aka ce to ka zo da shi shikenan sati da ya dawo sai aka zo da taburmai da kafet kafet ɗinmu da yan sandan suka kwace wai su ne makamin faɗin mu shi kansa alƙalin sai da ya dariya shi ma prosecutor yana gabatarwa yana dariya <laughs> ka ji da rama don Allah taburma ita ce ita ce makamin faɗa to wallahi kawai an rasa mai da a zarge mu ne kawai aka shirya wannan drama wallahi drama ce drama ce ta wuce yau alƙalin da ya kes din ya mutu IPO na kes din ya mutu prosecuto din ya mutu police commissioner din da aka da handle din kes din ya mutu sarkin da yasa aka kama mu din ya mutu ba ɗaya yau a raye cikin su ba ɗaya da yake raye billahi alladhi la ilaha illa huwa ba ɗaya da yake raye duk sun koma wurin Allah wannan bai mu darasi ba wannan duniya a barbar nan kaje kana faɗa da gaskiya duk sun mutu ba ɗaya kai wanda yake CIB din ma wa lokacin dan Gombe ne wanda shi ya dalin ɗinki shi ma ya mutu ba ɗaya da kiraye a cikin su kowa ya tafi ya koma wurin Allah da shi da aikinsa to me a ciki kuma saboda kana miya kuri da Allah ba wani abin tashin hankali mu dai mu tsarkake zuciyarmu mu yi don Allah me zagi ta yi me shirri ya zama kwana nawa suka rage a kai da Allah mu dai mu yi don Allah haka matsayinka na ɗalibi na kada hankalinka ya tashi dan kaji wani yana kasafi yana sharri iyaka abin da zai iya yi kenan yayi in ya samu dama ma fiye da haka zai yi zai yi zai yi zai yi abu na gaba kamar da na faɗa da kafirai da munafukai da mashirikai da mujrimai da gwamnati duk za su yaƙe ka wannan tarihi ya nuna haka to amma mafi munin abun ko kun sani wadda ake masa tsammani zai taimaka ma irin wannan da'awa ta tauhidi da ƙoƙarin tsaye da sunna wadda shi ana ganin shi mana cikin sahun yana kuma kidanya kansa daga cikin tafiyar shi ne halin sunna malami haka ne to amma lil asafu shadid abun bakin ciki wai sai ka ga wani saboda hasada da hikidu wai yana tare da 'yan bid'a wajen yakan wannan da'awa ɗin kuma zai nema ma kansa uzuri ai usulubin ne bai yi ba ai an yadda kan gaskiya ne amma dai usulubin bai yi ba ai ya zafafa wani ma wa'ali suna cewa yake wai wai idris duk malaman ƙasa na sai dai zage su wallahi kai faɗa ba wanda ya bari ran tashin kiyama za ka yi bayani gaban Allah za ka yi bayani ka ce kowa kowa in ba ka fitar da ɗaya ba wanda ban zage shi ba fa ka fa shiga uku ɗaya tak don ka ce duka duka ya ce duka <laughs> dan adam bai san magana ba magana zarar bunu in ta fita ba ta komawa kace duka to amma ni a ɗauka ma yan zaga a ɗauka ɗin haka ne duwaka to haka samu mutum ɗaya ko biyu ba wanda ba zaga ba a'a da kake ce me zagin ai da mu da kuna duk mun san zagin ai raddi shine zagin ba raddi ba ne ah malam lawan abubakar magajin shek abubakar gumi akwai tafsirin sa saboda shekara talatin ya zo zai fara karatu wata rana cikin ramadana sai ce ana ce mu ina zagin mutane ni lawan abubakar dan bayan shek abubakar gumi ya rasu shi ya ke tafsiri ya ce ana ce ina zagin mutane sai ya ce to amma ni ku gaya mun mutum ɗaya da na kira sunansa na cewa ne ubanka ko uwarka ya ce a kawo masa to ni ma yana son a kawo mun ɗaya da na ambaci sunan wane na ce tanko uwarka ko ubanka Za ala ku kawo mini ɗaya tak ɗaya mutumin da na ambaci suna na zage shi mutum ɗaya don Allah tun daga farkon karantarwa na hari zuwa yanzu in baka kawo ba Allah tsine maka albarka kai mai cewa ina zagi mutum ɗaya tak kun tuna wani karatu na da aka da suka juya nan makiya kun tuna wala ne kaina ban gano abun ba sharrin da suka yi sai da wani bawan Allah ya je samo full ɗin karatu na ya saka hina ganin da aka sa gaba ah! sai na ga Hina na gani an nuna ni a bidiyo ina cewa ko ubanka ko ubanka iyanan nan suka ɗauko ko ubanka sai na ce da kun ga yana zagi ko sai na sa kuma ni din ne ni din ne sai na ce to ni kan ko na zautu ne kan ne yaushe dai wannan abu da ni ba iya tunawa ba wallahi na gagara tunawa ne na tsunna ce to Allah da ikon sai yake ni kuma ni din ne ba amma ban iya tuna a wace munasaba ce wani okejin ne aka yi ba sai na ga wani ya tura a social media ya ce ga asalin bidiyon da malam yi ah, sai na ga ashe ma ba zagi ba ne ba ma a lokacin da na zo nake maganan cewa ina magana kan soyayyen manzon Allah ne son manzon Allah na hakika nace idan kana son manzon Allah dole kai masa da'a dole kai masa biyayya ko kana so ko baka so Inda kana son manzo Allah sai na bada misalai guda biyu nace kamar mace ce tace tana son mijinta dole in yace ta yi ta yi in yace ta bari ta bari in fa soyayyen nan na hakika ne amma in tace tana son sa amma yace ta yi ta ki ta bari ta ki bari to ba ta son sa ƙarya take sai nace to ko ubanka in kana son sa kana masa biyayya dole in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari sai suka je suka yanke in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari kawai sai suka dauko ko ubanka sai aka fito da shi kamar ina kamar wani ne a gabana nake cewa ubanka ai yan bid'a dillalan sharri dillalan sharri kuma wallahi aka nuna maka da ka dauka zagi nake wani da ka dauka ma wani ne a gabana nake ce masa ubanka ta yanzu wannan wai wannan kace wai mai addini ne kuma yana neman lada kuma yana so ya je gaban Allah da sharri da karkatar da ƙarya don a zagi mutum don ka bata mutum wallahi mai addini baya sharri mai addini baya ƙarya don addini baya bukatan ƙarya baya bukatan sharri addinin na Allah ne zai kare kayansa ko da mu ko ba mu ko da kai ko ba kai zai kare kayansa me amfanin yin ƙarya me amfanin sharri me amfanin kasafi to haka suke amma wallahi ni ban san wani mutum guda a karantarwa na kira sunansa na zage shi ba ni ban sani ba amma suna ta yada ana zagin mutane to ku je ku ita yi manzo Allah ma an gaya masa haka mushrikan ma suka ce ya ya, ya zagi allolinsu amma manzo Allah yana zagi to ce wanda ya ce ba a bautansu sai Allah shi ne zagin a wurinsu mu ma in wani malamin ƙungiya ya yi taɓar gaza ko shugaban ƙungiya ya yi taɓar gaza muka mai masa da raddi to wannan raddi shi ne zagi ko wani shayin ɗariƙa ya yi taɓar gaza ko ya gina ƙoƙarin raya wata bidi'a muka mai masa da raddi to shi ne zagin na'am alaikum salam me yasa kace azzalumai a'a na san maganganu da suke daga ne wannan duk su je su yi tai bai dame ni ba su ta yi wannan bai dame ni ba kuma la yu'athir la yu'athir ba zai tasirin komai ba su je su yi ta yi ai hujja ne ta ƙari yanzu ka koma yanzu ba dai baka mamaki ba a ce wanda ya ce yana tura bid'a yana tsaye da sunna yau kuma ya daina tura bid'a din ya daina tsaye da sunna din wai shine yau kuma ya haɗa kai da yan shi'a da yan ɗariku wai suke mun sharri haba malam ayi tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wala abin da ya wuce ne ya dawo abin da ya wuce ne ya dawo lokacin da izala ta fito a ƙasar nan yan ɗariku ba sharrin da ba su yi mata ba yau kuma yan izala suka koma su kuma suke yi wani mai jaddada addini ko ba haka bane shine Allah shine shine saboda hakan nan wannan gwagwarmaya ce da muka ɗauko ta kuma mun shirya kuma mun san abin da za mu fuskanta sai dai muna neman sauƙi wurin Allah yawa muna neman sauƙi wurin Allah kuma shine mai sauwaƙawa ɗan kuma muna neman kariya a wurinsa shine mai kare mu da dabaran mu da koma mu ba za mu iya ba sai Allah ne mai iyawa yawa Allah ne mai iyar mana Allah ka iyar mana saboda hakan nan waɗannan da na faɗa da kafirai da mushrikai da munafukai da 'yan bidi'a, da masu laifi da gwamnatoci na ɓarna da sai sun yaƙe ka kowa sai sa ka ga yau faɗan yayi mana yawa ya sa ka faɗan yayi yawa da wa za ka ji da gwamnatin da 'yan bidi'a suke zugata su da ita za ka ji ko da 'yan ɗariƙu ko da 'yan shi'a ko da 'yan ƙungiya ko da 'yan ƙungiya ko da 'yan filafilai ko da 'yan dirama ko da 'yan maja ko da 'yan interfet da 'yan musulubi. da wa ka je sai ka dogara ga Allah mun dogara gare shi mu iya kokarin mu bar mu Allah Allah ya san manufar mu shi abin da ke zuciyar mu ya sani Allah shi ke hukunci da abin da ke cikin zuciyar mutum duk wani fassara da za ka yi mini ba ka san gaibu ba Za ka yi ne bisa zato in kuma kai min wani mummunan fassara ya saba ma hakika to za ka haɗu da Allah Allah ka haɗu da Allah yawwa musamman ma bakin ka ya furta wani abin da ba haka yake ba a bisa zato wala ka haɗu da Allah yawwa domin faɗa da mai karantarwa faɗa ne da addini ka faɗa ne don ka ɓace shi saboda magana suka ta yi tasiri ko ba ka bane cikin satin na aka turo mun bidiyo na wani udugun dan bidiya a Kano waɗanda gashi nan abokansa 'yan maja masu ƙaryan sunna sun gagara mayar masa da raddi har littafi ya yi na taɓar gaza ya ɓaɓaci su imini taimiyya ya ɓaci malaman sunna ya ƙallaba abubuwa ya yi ta harifinsu ya yi ta ƙalibinsu amma dukka malaman Kano nan sun yi shuru sun gagara mai masa da martani mai zafi wai sai fito wai yana kalubalanta na sunansa wai waye ne ko da ke ambata sunansa ba bai dace ba da Allah ku sai yana kalubalanta na wai ko lahallari wai ba zan iya karanta al'akadari hada rantsuwa to mujahid mujahid shekaran ka ne kan ne sha biyu ko to ga ma mana karanta da shi lahallari ga yara ma yara karama na karanta su lahallari wanda bai kai shi an karanta da lahallari amma har rantsuwa yake cewa malam Idris ko lahallari ba zai iya ba ƴaƴana mata ma na karanta da lahallari wai wai ga rantsuwa yake <laughs> eh ba cikin hankalinsa ko a ni ma na lura ba cikin hankalinsa yake bane a to ai ka san dama bidiya tana hukatar da mutum duk wata abu muna gida wala ta hukatar da mutum sai magana ta hauka sai bayan ya farfado ya gane hauka yi dama ita bid'a tana motsa tana mutaba kwakwalwa gaskiyar magana duk wadda maza ce ala inna fil jasdi mudga idza salahat salahal jasdu kullu wa idza fasadat fasadal jasdu kullu maza ce ku saurara a jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru ita ce zuciya idan zuciyarka tana da aƙida ka samu kyakkyawan aƙida to jikinka ya gyaru kwakwalwanka ta gyaru amma in zuciyar nan ta tabu aqida ta tabu bid'a ta cika ta shirka ta cika ta abalat kurafat ya cika ta wallahi in malamin ko babban malami ne in ya magana sai ka samu akwai wani nau'i na dan wani matsala a cikin maganarsa yawwa domin abin da ke guide din mutum ai zuciya ce ko ba haka bane saboda ban yi mamaki wannan magana da ya faɗa ba kuma har rantsuwa yayi har rantsuwa yake to shin in ka tambaye shi ka masa intabiyu ka ga bai iya ba ka yi wa idris na intabiyu ya ce bai yi ba ka samu wanda ya masa intabiyu a'a to ka san gaibu ne to ya kai ka sani wanda ya karanta da ni lahallare yana raye suna su kawo Audu yanzu na kofan Gombe da ransa shi ya karanta da ni hallari yana da ransa yanzu kawo Audu a sha kofan Gombe to ka ce ban yi lahallari ba ba da iya ba ta wani kayi rantsuwa kai wajen malam yalo jahun ma Allah ji kansa na sa lahallari a gurinsa to ka ce ban yi ba <laughs> to ai da ya kamata ka ce iziya ba ban yi ba ka ce askari ma ban yi ba risala ma ban yi ba muktasar ma ban yi ba kai muktasar ma na sashi a gaban limamin bauchi mai rasuwa malam inuwa har ishiriniya don koyan luga to ka ce <laughs> kai kana da ɗaci wallahi wallahi kana da ɗaci wallahi kana da ɗaci kana da bauri Allah yana da bauri ka fara ba mai tsoron Allah ne yake kafara ban yayi ƙarya ƙarya ƙarya miliyan nawa daga tashinsa zuwa yau <laughs> ma dan bidiya dan bidiya shi ba dan bidiya ƙarya wurin sa ba fa addini ne to to addini ko zai zai zai kafara kai abu na addini ka zo kai kafara ha me yasa aka ce bidiya shegiyar ba ce me bidiya ba ya tuba shi ba lada ma yake nema da bidiya tasa ko ba lada yake nema ba me yasa aka ce sharrin bidiya yafi na sabo na zahiri albid'atu sharrun min al-ma'asiya dan me kaba'ir zai iya tuba mazinaci zai tuba ya san sabo yake me shan giya zai iya tuba ya san sabo yake me luwadi zai tuba ya san sabo yake amma me bid'a a masallaci lada yake nema kuma zai iya kare ta ma kuma ma abin mamaki ai bauchi akwai malamai ko ba babu malamai ba to ai ya kamata wannan magana ta fito wajen wani malami daga bauchi ne da ya san ba daga Kano ba kai ba dan bauchi bane ya kamata wannan magana ta fito wajen malamin bauchi a samu mutum ɗaya tak ko daga ƴan uwanka ƴan bidiya ƴan dariku ko daga masu ƙaryan sunna ko ƴan kungiya wani ya fito ya ce malami ba zai iya lahallari ba amma kai kana Kano rajaman bil gaibi to ibrahim yaskan to bari mu tsaya anan kasan <laughs> zuwa ka taɓo Allah nasa sai sai su haukace kuma kasan ba abinda da suke jin tsoro kamar ka taɓa Ibrahim Yas gara ka taɓa sabai wala da ka taɓa Ibrahim Yas wala yanzu dan ka taɓa sabai jijiyar wayansu ba za ta so ba amma wala kana taɓa Ibrahim Yas daga idonsu ya cicciko da ci wallahi ni da a mutu da ni ka taɓa Allahnsa to wallahi ba dan ba dan ba da na kai hari mai Ibrahim Iyas to amma na kyale shi sai wani lokaci <laughs> sai ka sake gaba in ka sake gaba dan tabo Ibrahim Iyas zaka ji wani magana yanzu na danne ta gata kafata na danne eh za mu fahimta da ni da Ibrahim Iyas waye sallah halari waye bai sani ba <laughs> da bari ko sai ina tara datas ba akwai abubuwa da nake zaune da su kasan akwai maganar da ba yau ne yin ta ba sai gobe tukunna kowace magana akwai da ta dace Na a gurguje eh eh. eh wai mu jubai ne ba ka san wai suna salbu na ilimi ma eh shehi dai iya salbu da ilimin ka duk ya kwace maka ga shehin na har yanzu ya kasa tube nawa rasul jarima har yanzu ya kasa tubewa eh wai wai in idan shehi yayi fushi da kai sai salbu sai duk ilimin ka sai ɗebe haka dawo fanko suna salbu ta mu gashin an gagara mana salbu da mu iya jawo aya ta taho mu jawo hadisi ya taho mu jawo tarihi ya taho mu ba da fatawa ta taho har yanzu an gagara mana salbu ah, kamar waɗanda suke cewa ne shehu tijjani ya ce ya yi kira ga muridinsa duk inda yake ko yana gabashin duniya ko yana yammacin duniya duk inda kake yace in ka shiga musu ba ka kira shi sai ga 'yan maulidi sun shiga musiba ya gagara tsamar da su sai ga jikan inyas 'yan kidnapa sun kama shi aka zo ana neman taimako a karɓo shi jikan ibrahim yas ba zai karɓo shi ba da karama ta waliyai hauka kawai da ƙarya hauka hauka Allah hauka ce mutumin da bai hana kansa mutuwa ba bai hana kansa ciwon kansa ya kashe shi ba ƙaba ƙaba ciki ba kuma shine dai dai tsamo wani ya shiga musiba shine da ciro da wani to wannan magana ne ba sa so mu yi ta ita ce zagin a wurin su in ka ce kara roƙe Ibrahim Yas to ka zage shi in ka ce aka zo musiba ta same ka kada ka kira Tijjani to ka zage shi kai in ka ce ma in musiba ta same ka ka kira manzon Allah sai ce to ka zage shi kun ji ko wai manzon Allah bai da amfani a wurinsa wai manzon Allah bai taimakawa haka suke canja magana wanda ya zo da addini ka ce bai da amfani ko ba mazala ne zo da addini ba akwai amfani da ya wuce zuwa tauhidi to amma zuwa da addinin kuma shine da kira shi a da kyakin Allah ba shi Allah ne bai ce wala ya amurkum wala ya amuraka wala ya amurakum kenan wala ya amurakum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba ay amurkum bil kufr bariz antum muslim Allah ce ba umurce ku ba ba za umurce ku kuma ba ba umurce ku ba ba da umurce ku ba ku riki annabawa da mala'iku iyayen gida kuna kai kukan kurin su kuna roƙon su Allah ce ayi amurkum bil kufur kuna jin za a umurce ku da kafurci kaji ba ba da zantu musulmi bayan kun zo musulmi ayi roƙon manzon Allah kafurci ne roƙon wani annabi kafurci ne roƙon mala'ika kafurci ne To an kaba da aka ce ai kun ji ya ce manzo Allah bai bai da amfani wai ba a roƙon sa ma ko ba ka suka faɗa ba saboda su mushrikai ne ba san addini ba yasa suke wannan magana amma wurin malamin tauhidi daga ya wanda zai ci haka addinin yake ba a roƙon kowa sai Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka ba ma neman taimakon wani mala'ika ko wani annabi ko wani aljani ko wani mutum in fitina ta same mu ko musiba wurin Allah mukan kai karan mu za idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah Maza Allah ce in zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka nemi gudumawa ka nema wurin Allah ba wurin wani ba wannan ita ce aqidar mu kuma kowa ya fahimce ta yanzu mai zage ya zage mai shari je baki da mafili take ba munafurci ba zigza yawwa na'am bismillah gurguje time maudu'in yau shekara shekaru mutane suna bugowa cewa situation da ake shiga hali da ake shiga wanda ba san da ta fuskanta musamman na waje wannan hudu ba ta yau Za ta sauka koma waɗanda suke tare da mu a nan sakamakon eh ba ba sani ba eh a nan ne ai na sa ko da hankalin su yana tashi ne eh kuka yake haka ne ah a nan jikin masallacin nan sore wani ma ya zo ya rungume ne yana kuka wato maganganun da yake faɗa sai na ga kamar bai dan sanni ba hankalinsa ya gama tashi kawai shi ta yanzu malam da su kashe mana kai in suka kashe mana kai malam ya za mu yi kana tare kai kana amfanar da mu malam ne ba abubuwan fa sun dame ne malam abu Na ce masa haba kai hakuri ma kana li nafsin an ta mutu illa bi iznillah kitaban majala ba wanda zai mutu sai fa kwanansa ya kare shiga hatsarinka ba shi yake nuna cewa za ka mutu ba na ce masa ka duba Khalid ibn Walid ba hatsarin da bai shiga ba amma ƙarshe. yayi burin ma yayi mutuwan shahada a wurin yaki amma kan gadon sa ya mutu a Madina da ka kwantar da hankalinka ba wanda zai mutu ah, kai na ce masa in ma mutum ya mutu din asara ne akan wannan tafiya ai sorry ai abinda Adam Awal Albani zari kenan da yake magana akan wani malami a Kano da yake tsoratar da wani malami yake cewa in aka kashe mana kai ba an aka kashe sai sai albani yake cewa to shi malam Jafar da aka kashe shi asara yi kaga ba asara yi ba albani zai yana mai da radi ne wani malami da yake tsoratar da wani malami cewa yayi a hankali ai an kashe malam Jafar ma sai mai ce masa to malam Jafar da aka kashe shi asara yi. ai mutuwa malam Jafar mutuwa ce ta izza zaka iya sayan ta ma da kuɗi mutuwa ce ta izza kana sallah cikin masallaci kuma ran juma'a kana karatun qur'ani kuma kai sujjada manzo Allah bai ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid lokacin da baya fi kusa da Allah lokacin da ya sujjada ma Allah to yana sujjada ba aka dinga masa ruwan harsasai da sallan asubahi wanda suke wa munafikai ma wahala amma shi ya fito kuma shine limami to me asara ciki saboda kan nan malam gaskiya ne na'am eh da ta zo ta wuce eh sosai kuwa eh eh gaskiya ne ta yayi sauki ma kai haba haba Ahab Ahab bai sani ba ne bai san dama ne ta fito ba ne gaskiya bai sani ba eh amin wannan shine Allah ya ba mu istiqama da ikhlasi eh sai yasa ni ma nake addu'a ku tare da wannan addu'a ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya Allah kai kake juya zukata Allah ka tabbatar da zuciyar mu karadi kar ta canja domin karshe fa ake lura fa ba farko ba al'amalu bi khawatimha ya Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah kar ka sa mu koma baya kar ka jarrabe mu da wannan don iyakan jarrabawa musiba mutum yana kan daidai dab da zai mutu a samu canji a to ba ci jarrabawa ba eh Allah ya saka malam eh eh eh alaihi salama eh, eh ya fi jajayen raƙuma eh, a'a kwanciya bai yi ba ina ina ina ina ina eh eh eh <laughs> to Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu ita yi gwagwarmaya ba a barinta an gane wannan kana ga manzo Allah fa har a satin da dai rasu ba ya da rundunan yaƙi rundunan ma bata bar Madina ba fa rasu ta Usama rayuwa da cikin gwagwarmaya manzo Allah ya ta gaba ki ɗayanta shine alƙali shine mai jihadi shine mai karantarwa shine mai bada fatawa shine mai raba kusuba duk shi kadai ga rikicin iyalansa ma na gida matansa ma kai manzo Allah Allah ƙara masa daraja amin eh, yayi jihadi wa jahada fillahi haqqa jihadi wala manzo Allah ya jihadi iyakan jihadi wasu abubuwan na manzo Allah kai rana daya ka dora maka su wallahi ka kife ban damuwa amma eh eh eh na'am eh su ne su ne hal absada dina illa al muluk wa ulama usu'in eh wanda suka bata addini dama akwai shugabanni akwai muggan malamai su suka bata wannan addini kuma wallahi yanzu ma su ne mutane da yawa suna son gaskiya in aka nuna musu to amma matsalan malamai ne wala matsala ta malamai ne kuma kowace al'umma tana lalacewa ne idan malamanta suka lalace kowace al'umma tana gyaruwa ne in malamanta sun gyaru dubi yahudawa waɗanda suka fara lalacewa a cikinsu malamai ne har Allah tsine musu albarka a harce annabi Dawud da harce annabi Isa su ne kuma wallahi matsalan wannan al'umma ma yanzu wallahi malamai ne wallahi malamai ne wasu sun buge he ko ba gaba ne sai kwaram sai kwaram sai kwaram Allah suna tayawa waje a gindin 'yan siyasa suna tayawa gindin sarakuna sarki zai yi kuskure malaminsa ba zai gaya masa ba Kaka cin amana ne har ta kai mai sarakunan ƙasar nan ana musu sujjada dan godiyo ba masa sujjada ba ta kai mai sarakunan ƙasar nan kowa yana da makaɗi dan godiyo bai da makaɗi kuma albarkacin dan godiyo suke ci ko ba shi suke ci ba dan godiyo bai yadda a tuɓe masa takalmi ba amma sarkin gargajiya daga can za ka tuka takalmi kana sun kuyo kana sun kuyo dan godiyo ma bai zama akan kujera wani ya zauna a ƙasa kamar da manzo Allah bai haka ba kai manzo idan yana zaune cikin sahabinsa idan bako ya zo Madina ko balaraben ƙauye wallahi bai gane manzon Allah sai ya ce a cikin kuwaye Muhammadu saboda ko shigansa ko zamansa ko yanayinsa wala baraka ba mu ce kai kace wannan manzon Allah bane sai a ce masa gashi nan sai ce shine wannan shine sai ce yana da tambaya to amma yanzu ka gidan sarki sarkin gargajiya fadar sa baka san waye sarki ba to duk wannan laifin malamai ne laifin malamai ne ba su karantar da su meye suna me addini ba wallahi tallahi malamai ne yau da malamai sun gaya kowane sarkin gargajiya gaskiya cewa ranka ya dade a musulunci dan hodiyo shehu dan hodiyo kakanka kakanka ya hana mujarradul inhina haka dan hodiyo ya hana haka kawai da kai balle ka je ƙasa balle ka durƙusa wala dan hodi ya hana ku duba littafin sa suna wai wa ikhwanul bid'a ya hana ya hana to amma malamai zaka ga malamin fada limamin sarki ba dai ga masa gaskiya ba shi ma ana faduwan to kaga cin amana ce cin amana ne na ilimi kuma za a tambaye su zaka ga wani malami ne na gwamna malami na gwamna ko na shugaban kasa gwamnan nan ya yi sata ko shugaban kasar nan ya yi sata malamin nan ya sani ba da ce masa ranka daidai ka ji tsoron Allah ba dukiyan al'umma ne ko ba da tambaye ka kai shi aka ba aka bashi ma yana so wala aka kan fito aka bashi sai karba to lalla malamai magabata haka suke magabatan mu malamai masu tsoron Allah haka suke ta matsalar malamai ne a nan garin akwai malamin da ya bada fatawa ya ce idan gwamna ya ɗabi dukiya kamar ɗa ne ya ɗabi dukiyan ubansa ai kun ji shi ya halatta masa da wayo ya halatta masa ya ce in gwamna ya ɗauki dukiyan al'umma kamar ɗa ne ya ɗauki dukiyan ubansa kuma yana nan a raye shi abin tambayin kenan shin ɗan to ya halatta ah, ai shi wai da wayo ne saboda ya san wannan bai san addini ba ai shi ya halatta masa ne da wayo amma kuma da ya ɗebi dukin babansa din a musulunci halal ne ai ba halal bane ba halal bane wanda haka nan laifi ne na malamai wallahi idan malamai suka gyaru suka ji tsoron Allah majority mutane za su gyaru dan mutane suna son gaskiya kullu mauludin yuladu ala fitra kowa ya zo yana rike da gaskiya a hannunsa yana rike da gaskiya a hannunsa aka yi fito amma an yi samu iyayensa ne ko mutanen ƙasarsa su suke canja shi wadda ka laifin malamai ne tayan fa ya yi lokaci ya yi tayan lokaci ya yi kuna da yawa to ka zama lasu na ƙarshe kai mai gida a gurguje a gurguje tayan kai kuke ji amin amin to ba ne daga ina ne to ya welcome son da zuwa to Allah ya biya ma bukatunka na alheri hmm. eh bismillah eh na'am amin ya Allah amin a ah, mun da muka eh, sosai a ah, gaskiya ne Allah ya ma albarka ba sanyi ba ba sake ba za a kai na ba da yan filafilai abin da ka lura gwargwaron bibiya da kake yi yan usulubi laushi da tausasawa a can jihar Kano sun yi ta yi ba samu natija ba amma yanzu make up AA ya ce ya tuba na ji shi ka gani to da Allah yanzu inda ba a gaya musu da harce mai zafin a nuna musu laifin abu zai tuba shi ba wannan fa aikinsa mata ne wanda za ta fito actress wanda ta fito a fim ita ke mata ado shine mai mata kwalliya ya sa mata gazel jan baki gyara nan gyara nan a dan yi ciko ciko a cika nan a cika nan haka ciko ne mana su ne amma Allah da har ta bayana musu ciko amma daga baya ce ya tuba ce ba zai sake ba har abada wallahi congratulation kuma ba dan an fito muna yakan wani abun ba ba za su yana ba tunda wasu malaman halatta musu suke yi musamman malaman bid'a wallahi ta halatta musu yan filafilai dinnan yawancin su malaman bid'a sun daure musu gindi a fim da suke yarinya ta fito tana rawa fitinan jikinta ta fito da shi siffar jikinta ta fito da shi ba ta kunyan kowa za ta yi fitowa ma da zanzarar wando da wando a jikinta jeans kuma duk malaman su ja bakin su shiru saboda ana jin tsoron kasu zage mu malam Allah saka maka gaskiya ne garsa eh na'am Eh, kasafi yan gargajiya suke mana ya fada eh ba ni da maluma eh, eh, eh a ya kamata eh a sosai to ai ga dan jahun nan ina mal ibrahim yake ne yanzu na ganshi anan mal ibrahim kai dai ka san limamin bauchi mai rasuwa in a jahun aka ambace shi to malami na ne malam yalwa jahun aka ambace shi to malami na ne haka ne malam mahmud mai rasuwa bai daɗe da rasuwa ba malami na ne abdullahi malam abdullahi wanda ce da karusa ne da halari yana nan bai mutu ba malami na ne malam ibrahim yakubu mana malami na ne ko ga gane mana malam suleiman yusuf shugaban izala na bangaren malamai na Kaduna malami na ne kai na dinga irga maka mahehin gajima jima. a a to na na ciki yake magana na ciki yake magana idan aka fita waje billahi allazi la ilaha illa huwa inda aka fita da waje ina da malamai sun fi biyar billahi allazi la ilaha inda aka fita waje sun fi biyar. a legal kawai malamai ne su karantar da ni a Bayero University malamai ne su karantar da ni a plato malamai ne su karantar da ni a university ta niger malamai ne suka nawa su karantar da ni wallahi ban su adadi ba a madina nawa su karantar da ni a sudan nawa su karantar da ni kai in nace ina da malamai dubu wallahi ban yi ƙarya ba saboda wanda mutum ne bai san ka ba yake yake ba da labari da hasada da yake da ƙarya ka taɓa zama malami ba kai karatu ba duk hasadanka in ina magana ka san ba da jahilci nake yi ba duk hasadanka ko ka fi hasidin iza hasada wallahi ba dai wannan taro saurari jahili ba yana magana na awa guda ba bai yi tabar gaza ba ba a ci gyaransa ba bai kuncino wani gurin ya gagara toshewa ba a kai kasan ƙarya kake kuma shekara da shekaru kuma yau shekara talatin nake ba da fatawa ga malam sagiru nan mun yi live da shi a nan brc a batv haka ne mun yi live lala tun da muka yi live dinnan har zuwa akwai fatawa ɗaya da na bayar wadda aka ce ta saba ɗaya e, tak a kawo ta shekara talatin ɗaya e, tak da aka bayar wadda ta saba ma ƙur'ani ko hadisi ko fatawan malamai na duniya a kawo ƙwaya ɗaya live ake yi ba kuma ba wai muka je mu shirya ba ne ba nan take za ka yi fatawan a baka amsa amma duk ka dace a kawo mun da ai bauchi akwai malamai har yanzu ne mu ji wani malami da ya ce ga wata fatawar da na bayar ba haka take ba ni dai ban samu ba in kuma an samu a kawo to ba na jin zai yiwu ka zo kana zaune irtijalan irtijalan kana zaune amma tambaya a lokacin ka ba da amsa a lokacin kuma duk malaman bauchi suna ji ba wanda ya ce wannan fatawa ko ta saba ma malami kaza ko qur'ani ko hadisi kuma a ce me wannan wai wai jahili ne <laughs> haba haba malaman bidiya kariya kuke wallahi haba haba madatai kai daci wallahi <laughs> kai daci tayam ah, ma malam tayam da Allah ku shi ma daga yobe ne to sannan ku da zuwa kullum ho baki muke fa wasu ma daga Kaduna ko to Allah to muna musu sannu da zuwa eh Bauchi ta zama garin jaddada addini alhamdulillah eh walau hal mujrimun walau hal mujrimun walau hal munkirun <laughs> mala eh kan fatawa yana ɓangaren gwallaga ya ɗauke ku a ina in malaman gwallaga suka ba da fatawa ba a gamsuwa to saurara kun ga gidan rasul jarima billahi allazi la ilaha illa huwa bari bari muku wannan tonan asirin bari tona muku asiri mata na shaida ne suna jina ba da ambaci suna ba sukan zo gidana fatawa suka ce wallahi malam in ya ba mu fatawa ba ma gamsuwa sai mun ji daga wurinka ba sai mu gode ma Allah ba sai mu gode ma Allah ba akwai wadda ta zo ma ta ce wallahi malam ba dan kar yi yaƙi ba da kai zaka daura mun aure daga gidan take eh, ba ya gode ma Allah ba Allah yana mana yaki mu gode ma Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 آه، من يريد أن يدعو إلى السنة أو إلى التوحيد فلا بد له أن يستعد استعدادا كاملا لأنه سوف يواجه هجومات واعتراضات كثيرة ولا سيما من قبل أهل البدعة وجميع الكفار والمنافقين والمشركين يواجهونك بالابتراءات والأكاذيب وكذلك جميع المبتدعة سوف يواجهونك بالابتراءات والهجوم والكذب وكذلك جميع الفساق والمجرمين وغيرهم وغيرهم وغيرهم كثير يواجهونك وكذلك الحكومات الفاسدة التي تعتدي على الناس سوف تهاربك إذا ماذا تفعل أنت كدائية مسلم ماذا تفعل ماذا تستعيد ماذا تقول ما هو رد فعلك تجاه هؤلاء الكفار المشركون المنافقون الهسات والهقات وجميع المجرمين ما هو رد فعلك هل تتوقف خوفا منهم أم تواصل السيرة ماذا تفعل تواصل السير أن تتوقف خوفا منهم ماذا تفعل يا أخي أنصهك وأنصه نفسي بالاستئداد التام والاستقامة والتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا نظرت إلى الوراء إلى تاريخ سلفنا الصالح كيف كانت دعوتهم إلى الله هل كان الأمر عندهم سهلا ميسرا كما تظن لا لا الأمر صعب قد واجهوا المشكلات المشكلات والأراقيل والفتن تجاه الدعوة إلى الله خصوصا دعوة التوحيد ودعوة السنة كثير منهم أوتكلوا وسجنوا wa duribu wa qutilu fi sabilid da'awa anta kada'i ma za ta fa'al hal tabtadi bihim wa ta'khudhu al-uswa am tataqa'as tataqa'as khawfan ma za taqul wa ma za fahamuka liqawli Allah ta'ala kullan illa ma lana maulana وعلى الله فليتوكل المؤمن وقوله تعالى ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا قلوبنا ونفوسنا بيد الله هو حافظنا هو راقبنا لذا نقول في دعائنا ya rab anta khaliquna wa anta ilahuna wa anta ma'buduna wa anta sanaduna alayka tawakkalna wa ilayka anabna allahumma la manja wa la malja minka illa ilayka laysa lana quwwa wala haw lana allahumma la takilna ila anfusina darfata aynan wala aqalla min zalik man wakkila ila hilatihi aw ila quwwatihi faqad halak faqad na liza naqul la haula wala quwwata illa billah ونكرر هذه الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله wa inna ilaihi raji'un Allah huwa na, huwa raziquna huwa hafizuna la yafazuna illa Allah wa la yaqina min kulle sharrin illa Allah illa Allah liza كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويرشدنا إلى التوكل على الله كما أن القرآن كان يهثنا ويأمرنا بالتوكل على الله لا على غيره لا نتوكل على الأنبياء ولا على أولياء ولا على أي شيء natawakkal ala Allah huwa hasbuna wa huwa hasibuna huwa hasbuna wa huwa hasibuna Allah la nad'u ghayrahu wa la nas'ala ghayrahu fima la yaqdiru alayhi illa Allah liza naqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay la na'budu illa iyyaka wa la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 فنرجع إلى موضوعنا أيها الإخوة أيها الأحبة لنعلم علما يقينا كل من يدعو إلى الله ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة لا بد أن تواجهه المشاكل والأراقيل لا بد من هذا أمر لا بد منه والهكما يقولون إذا أتاك ما لا بد فقل له مرحبا إذا أتاك ما لا بد له فقل له لا لا تتكأس ولا تخاف ولا تخاف ولا تعجز إن الله معك لأن الله مع الصادقين ma dama Allahu ma'aka la takhaf la takhaf ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yazanun alladhina amanu wa kanu yattaqun alladhina amanu wa kanu yattaqun al-muhimmu inda da'iya a takwa wal ikhlas أن يتقي الله في السر والأنانية ويخلص العبادة لله كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي وذلك دين المستقيم إلى الجنة إذا نحن كدعاة دعاة التوحيد du'atu sunna la nakasha ahadan illallah. Wani wa nahnu na'lamu ilman yaqinan anna al-mauta babun wa kullu an-nas dakhiluhu la ya laita shi'ri ba'da al-maut maddar kullu nafsin za'iqatul maut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtun ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a aina ma takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada al-maut babun wa kullu an-nas dakiluhu la takhafu min al-maut al-maut la budda lahu wal hukama yaqulun man lam yamut bil sayfi mata bi ghairihi in lam tamut bil musaddas walam tamut bil bandaqiyya fasawfa tamutu fasawfa tamutu hatfa anfika shi'it am abaita la budda min al maut قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم اللهم اعزنا بعزة الإسلام اللهم أكرمنا بكرامة الإسلام اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المتقين أقيموا الصلاة يرحمكم